Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Za mu kawo muku shirinmu na wannan lokaci a yau ranar Alhamis 27 ga watan Fabrairu shekarar 2020. a cikin shirinmu za ku ji cewa an mika wasu 'yan kungiyar boko haram 25 da suka ajiye makamai suka rungumi zaman lafiya ga gwamnatin jihar borno a shirin kuma za ku ji cewa shugaban kasar ghana ya yaba wa gwamnatin kasar norway da gudunmuwar da take yi wa kasar ghana wurin kyautata ayyukan masana'antar su a kasar haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aishatu sule ta shirya za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya jama'a jami'an kiwon lafiya a faɗin duniya na mai da hankali wajen nazarin matakan da za a ɗauka don dakile yaduwar cutar coronavirus da ta kama akalla mutane dubu tamanin a sama da ƙasashe arba'in tun bayan lokacin da cutar ta bullo a cana a ƙarshen watan disamba bara amurka da koriya ta kudu sun dakatar da rawar dajin haɗin gwiwa na sojojin da suka yi ya kana amurka ta fitar da wata sabuwar sanarwa inda take ba wa 'yan kasar shawara da su gujewa zuwa koriya ta kudu kasar da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar bayan cana zuwa yanzu ma'aikatar lafiyan koriya ta kudu sun faɗa yau alhamis cewa akwai mutane 505 da suka ƙara kamuwa da cutar coronavirus abin da ya ƙara jimillar masu cutar zuwa 1766 a ƙasar. Firaministan Japan Shinzo Abe ya ba da umarnin rufe makarantu nan da wasu makonni biyo bayan kiran da gwamnati ta yi ga mutane da su guji zuwa manyan taruka da kuma shawarar da kungiyoyin 'yan wasanni suka yanke kan ko dai a soke wasanni ko kuma a yi wasan ba tare da 'yan kallo ba don a magance yaduwar kwayar cutar. Akwai kusan mutane 200 a Japan da suka kamu da cutar. banda mutane sama da 700 da suka kamu da cutar a cikin wani jirgin ruwan shakatawa da aka killace tsawon makonni a tashar jirgin ruwa a Yokohama. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya tunanin ba za a iya kaucewa yaduwar annobar cutar corona virus a Amurka ba. Cutar da ta kama sama da mutane dubu tamanin a kalla ƙasashe 37 amma ya yaba kwarin gwiwar cewa shirye gwamnatinsa take don ta ɗauki matakan da suka dace. Shugaba Trump a lokacin da yake magana da manema labarai a fadar White House ya ƙara da cewa haɗarin kamuwa da cutar ga Amurkawa bai da yawa sosai. kalamar na Trump na zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'ai daga hukumar da ke kula da dakile yaduwar cutuka ta Amurka da ake kira CDC a takaice ta bayyana cewa tambaya ɗaya da ake yi ita ce yaushe takamaimai kwayar cutar za ta bazu kuma mutane nawa ne a Amurka za su yi rashin lafiya mai tsanani. Ya zuwa yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar a Amurka ya kai sittin. Mutane uku daga cikinsu sun je yankin Wuhan a China inda cutar ta bulla. yayin da aka dawo da mutane 42 amurka bayan da suka shiga wani jirgin ruwa inda ɗaruruwan mutane suka kamu da rashin lafiya yayin da aka killace jirgin a gabar tekun japan jami'an kiwon lafiya na nuna damuwa akan abin da suka kira yanayin kamuwa da cutar ba tare da mutum ya san yadda ya kamu da cutar ba abin da ake kira community spread da turanci A karon farko kasar Kenya ta amince da ziyara wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman game da kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba da aka yi a ƙasar. Agnes Kalamad wata ƙwararriya ce a fannin kare haƙƙoƙin bil'adama 'yar Faransa ta gana da iyalan waɗanda 'yan sanda suka kashe masu 'yan uwa a unguwannin marasa galihu da ke birnin Nairobi. Inda ire-iren wannan al'amari ya sa 'yan uwa da abokanan arziki suke ganin an fi ƙarfinsu. su. a wannan watan wata gamayyar kungiyoyin 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama ta ba da rahoton cewa 'yan sanda sun kashe mutane 700 a shekarar da ta gabata kaɗai galibinsu kuma ƙananan yara ne da maza talakawa da aka harbe har lahira a unguwannin reni ingamau ta ƙungiyar amnesty international ta ce idan muka daina ambatar waɗannan mace-macen da kashe-kashen da ake yi ba bisa ƙa'ida ba idan muka ce babu abin da ke canzawa kuma don haka ba za a sanar ba muna ba irin waɗannan kashe-kashen damar samun wuri a cikin al'umma. Toma Dalla Kwamishinan ma'aikatar harkokin mata da walwalan jama'a na jihar Borno Hajiya zuwa da Gambo ta karbi wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne su 25 da suka ajiye makamai kana suka rungumi zaman lafiya wanda ta ce wato sun gabatar da kansu ne ga hukumomin jamhuriyar Nijar inda ta kuma kara da cewa za ta miƙa su waɗannan 'yan Boko Haram da suka tuba ga gwamnatin tarayya. Ga dai Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. waɗannan mutane dai sun hada da maza guda goma sha hudu da mata uku da kuma ƙananan yara su takwas wadda su ya ta ma ashirin da biyar major general dele shafade shine jami'in sojan najeriya ya kuma karɓo waɗannan mutane a jamhuriyar nijar ya kuma mika su ga gwamnatin jihar borno gaba abinda ke shaida manema labarai they their hands and embrace peace in niger republic they have gone through the uh, radicalization process in niger republic in Bifa. ya ce waɗannan mutanen sun aje makamansu ne suka kuma mika kansu da kansu a jamhuriyar Nijar don rungumar zaman lafiya kuma an ba su horo na musamman wato a garin Difa sannan jamhuriyar Nijar din ta tuntubi gwamnatin Najeriya don su zo su karbi waɗannan mutane a matsayinsu na kasancewa 'yan Najeriya don a dawo da su gida don haka kuma yau din nan mun mika mutane ashirin da biyar ne Hajiya zuwa daga Mori ita ce kwamishinan ma'aikatar harkokin mata da walwalan jama'a wadda kuma ta karbi waɗannan mutane a madadin gwamnatin jihar Borno federal government ne ta kawo wannan tsari cewa duk wanda aka same shi da laifi kuma ya nuna cewa ya tuba da wannan laifi dole a ba shi haɗin baya a shirya su don su zama shiryayyun 'yan najeriya so kawo su da aka yi za mu tallafa musu ne ta hanyar abinci sutura mu ilimantar da su kuma a koya musu sana'a saboda su koma ga iyalinsu su ci gaba da rayuwar da ya kamata na kama wasu shekarun su ya wuce shiga karatu haka kamar sana za a koya musu ko me za a yi da su muna da ajujuwa na aji manya so in dai mutum na raye bai taɓa wuce shekarun koya karatu so a madadin shi mai girma gwamnan borno wanda yake da kishin wannan wuri za mu tallafa musu za mu kula da su a yadda gwamnati ta faɗa amma ya kamata mutane su san cewa ba ko wanda ake kawo a nan wai shi ɗan ta'adda ne a'a akwai waɗanda ko kila talla suke ko gyaran takalmi kawai sai a ɗauke su a cikin kuskure an kuma ba mu dama zantawa da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da suka aje makamansu kuma rungumi zaman lafiya ga ma abin da ke cewa ya sunanka ali abubakar sunana daga ina ka zo muna niger ne kai ainihin dan ina ne ainihin dan najeriya ne ne eh. ya eh, muka zo muka yi shekara uku hmm. a kam hmm. na gudo maria eh, a na nijar eh, shekara uku muka yi hmm. a kwa mana sana'a hannu da su sauran shi da sun wayar mana da kai sosai sosai wani kira za ka yi wa sauran yan uwanka su masu zo su rungume wannan zaman lafiya to duk dai wanda gaskiya ya bar gida gida ya bar shi ko ba haka ba mu taru mu hada kanmu sai mu yi zaman lafiya shi ya yi mana da iyalinmu da manyanmu da kanananmu gaba ɗaya ya yi mana kwanciyar hankali ɗaya daga cikin tsofaffin mayakan boko haram da suka ajiye makamansu suka kuma rungume zaman lafiya da aka mika su ga gwamnatin jihar borno kenan ke bayani game da dalilansu na runguman zaman lafiyar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baballe dauke da sauran labaran duniya. A yau Alhamis aka tura jami'an tsaro a wasu sassan babban birnin kasar India inda aka shafa kwana da kwanaki ana arangama tsakanin mabiya addinin hindu da musulmai arangama da ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 32 da kuma jikkata mutane sama da 200 jami'an sun yi ta sintiri a kan titunan arewa maso gabashin new delhi don hana barkewar wani sabon tashin hankali bayan da prime na narendra modi ya yi kira a kan jama'a su kwantar da hankalinsu. shugaban 'yan adawa sun caccaki gwamnati akan kin tabuka abin a zo a gani don magance tashin hankalin kuma a yau alhamis babbar jam'iyyar adawa a kasar ta bukaci ministan cikin gida na india amit shah ya yi murabus suna zarginsa da gaza yin aikinsa yadda ya kamata tashin hankalin dai ya ɓarke ne bayan da wasu musulmai masu zanga-zanga suka mamaye wani titi a wata unguwa a birnin new delhi a ranar asabar don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu a kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da za ta ba baƙi daga ƙasashe makwabtan indiya uku da suka haɗa da afghanistan da pakistan da kuma bangladesh damar zama 'yan ƙasar cikin sauri amma banda musulmai wani ɗan bindiga a birnin milwaukee a jihar wisconsin da ke nan amurka ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya laraba a wani kamfanin sarrafa barasa da ake kira Molson coast. 'Yan sanda sun ce ɗan bindigar namiji ne dan shekaru 51 da haihuwa, amma ba su bayyana sunansa ba da kuma sunayen mutanen da ya kashe har sai an sanar da iyalansu. A jiya Laraba, shugaba Donald Trump ya soma jawabin bude wani taron manema labarai a fadar White House game da cutar coronavirus da ya bayyana harbin a matsayin mummunan al'amari ya kuma jajantawa al'ummar Wisconsin da kuma iyalan waɗanda lamarin ya shafa ya zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su ba da wani cikakken bayani akan harin ba ko dalilin da ya sa ɗan bindigar ya kai harin. a gaida Muhammad Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a wata tattaunawa dai da takwarar sa ta kasar Norway shugaban Ghana na Ado Dankwa kufa Ado ya yi bawa gwamnatin kasar Norway da taimako da take baiwa Ghana akan ci gaban masana'antar mai a masana'antar su a kasar Ghana. Daga birnin Accra ga Ridwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. shugaba a akufa ado ya bayyana cewa shirin kifi don ci gaba wadda kasashen guda biyu sun karattaba hannu a kai a watan mayun bara na yin tasiri akan manejin albarkatun ruwayen ghana wurin samar da arziki da kuma ayyuka musamman a unguwannin sun kifi kamar yadda yake a cikin kudurin cigaban karni wannan ne karo na hudu da shugaban ghana cimma samun aminta bisa sharar kuma na yi imani wannan kyakkyawar alama ce da ganin muhimmanci da kasar ghana ta ɗibiyawa dangantanmu da kasar norway kuma ya danganci fagage da dama na rayuwar ƙasarmu. tsabta tattalin arziki da ilimi inda ake taimakawa malaman karantarwa da shirin inganta sana'arsu kamar yadda ake yi a shirin aikin kifi don ci gaba wadda muke samun amfani daga gare shi ya kara da cewa yana da muhimmanci cewa ƙasa irin tamu wacce ke a cikin ƙasashe da ke a gaban teku a cikin ƙananan ƙasashe na ci gaba da nemar hanyar tabbatar da tasiri da take da shi na yin ma'amala muna musanyen ra'ayoyi bila adadi a tsarin duniya kuma yana da muhimmanci samun dama irin wannan inda za mu tabbatar da tabbataccen gimshiki da sauran masu tsara gimshikan duniya za su ta'allaka a kansu. Prime Minister na Norway, Hana Solvet, ta jinjina wa shugaba kufa ado da irin aiki da ya yi zuwa yanzu a matsayin ɗayan maga kujeran dawwamammun masu fafatakan ƙudurin cigaban karni na 2030 tana mai sifata ghana da ɗayan ƙasashe ƙawayen norway na kudakot a afirka prime minister solvet ta nuna cewa a shirye ƙasar norway take ta ƙarfafa dangantarta da ghana yadda za ta taimaka inganta rayuwar mutane a ƙasashen guda biyu Na so in jinjina wa shugaban da aniyarsa na yin aiki tare da kungiyar da babban maga magakujiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa ga kyawawan hoɓɓasa da yake yi na jawo hankali na gurabun Afirka da kuma buƙatar ɗaukar matakan gaggawa tare kuma da biye wa al'adun kungiyar masu fafatakar ƙudurin na cigaban karni Na yi sa'an yin aiki da shugaban a tarin muhimman miyagun ababa masu tasiri faɗin duniya kuma ina kara jaddada cewa muna aiki tare yadda za mu inganta tattalin arzikin kasashenmu muna masu sa ido ga ƙudurin ci gaban ƙarni. Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Redwan Muktar Abbas. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe Aisha Sule ta kawo mana shiri na gaba. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tumu amin lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da jimirin sauraron shirinku na lafiya da yake zuwa muku daga nan birnin washington dc ni ce aisha sule A cikin wannan shirin za mu tattauna ne da masana akan wani batu da ya ɗau hankalin shirin lafiya uwar jiki. Wannan batu ya shafi lafiyar ƙananan yara da matasa domin su ne manyan gobe. A makon da ya gabata ne masana kan harkar lafiyar yara da matasa suka fito da bayanin bayan taro da aka gudanar a Geneva akan sauyin yanayi inda suka nuna damuwa akan hatsarin da waɗannan rukuni na al'umma ke ciki nan da shekaru goma masu zuwa game da illar ɗumaman yanayi. A cewar waɗannan masana, lafiyar yara ƙanana da matasa na cikin hatsari daga ɗumamar yanayi, gurɓataccen muhalli da gurɓatacciyar iska da ke fita daga kamfanoni injina da ke haddasa yaduwar cututtuka da dai makamantar haka mun tattauna da dr muhammad ladan da ke nan amurka ya yi mana fashin baki game da yadda 'ya'yayenmu suke cikin wannan hatsari a can afirka ya wace kin san yadda yanayi yake canzawa hmm. yadda zafin duniya ma gaba ɗaya ke canzawa to su waɗannan abubuwan da suke canza akwai abu da ake da su ozon layer da sauransu hmm. waɗanda suka sa ma kamar irin su abubuwa da cikin iska kuma kin sauraron kuma banda wannan kuma muna da abubuwa da muke irin su babura da da kura da me duk suka haɗu da ƙara zafin wuri hmm. to wannan in ya ƙaru musamman a wuraren mu hmm. yara lafiyan su kin san zafi yakan yana yakan yanda yara suke yanda zafi ke kama yara ko yake canza abubuwan da ke jikinsu daban da yake daga manya saboda haka shi wannan zafi wani lokaci yan yawa yana iya halaka su ma hajiya hmm. kuma wani lokaci irin domin yawan zafi din abubuwan da ke cikin iska suka shaƙa wanda ya kawo irin ciwon su ciwon inda suke shakan iska mm. su da duk inda suke numfashi mm. to wannan shi yakan irin su asma da waɗansu ciwuka suke mm. kamar waɗannan hajiya wato sai a ta ganin yaro yana ciwo ba a san a ina ya samo wannan cutar ba eh kuma yanzu ma masu ilimin kimiyya din har yanzu wanda suke magana banda ma yara da aka haifa mata mata sa tana juna biyu wannan ma yana yawan canje yanayi yakan yakan yakan sa ma an ta yaran ba za su ba za su kosa yanda ya kamata ma ba wani lokaci hmm. eh don ya canza yanayi yanzu nan hmm. saboda haka kamar manyanmu ya kamata su rinka lura a rinka koya mutane yadda za su rinka lura da yaransu kuma abubuwan da za a ba su kuma lokacin da ke lokaci kamar nan kasashe akan ce yara kada su rinka fita yawo wani lokaci na rana domin ya rage tsananin wahalan da za su sha to kuma ya kamata mu so mu wannan a kasashen mu da aka yi zancen dumamar yanayin nan sai na ga abubuwan da suke janyo dumamar yanayin nan har irin waɗannan karafuna na waya wanda ake ce musu service. Eh. da ake daddasawa a unguwanni kusa da gidajen eh. wurin zama. eh to duk waɗannan kamar ma yadda muke kona abubuwa ko hayaƙi ko ina duk suna ƙara wannan zafin mm. wuraren da muke zaune mm. eh duk waɗannan ya kamata manyan mu mm. waɗanda suke cikin gwamnati ya kamata su loka kada su yadda ana sa abubuwa haka ko ina ya kamata akwai wurare musamman da ake ya kamata a sa irin abubuwan nan kuma ya kamata bari ka shuka itatuwa da yawa waɗannan itatuwa na taimakawa kwarai gaske hajiya haka Eh. To eh, da kai zance gwanni. Eh shi yasa kamar kamar eh, local government da mm. su gwamnatin jiha-jiha ya kamata kada su yadda a rinka dasa komai kowane wuri mm. ya kamata a yi bincike ina ya kamata a sa wannan ko bai kamata kamfanonin sun zuwa wurin mutane ba gwamnati ya kamata sa hannu a abin nan mm. domin wani lokaci to ka samu kuɗi da yawa iyaye yaranka da komai rashin lafiya kuma kudin ba zai maka amfani ba. To kona shara da ake yi na unguwanni da yanzu ma ka faɗa ka ce shi ma yana taimakawa wajen ɗumaman yanayi kamar eh. yaya ya kamata a kona irin wa'annan shara. Na'am. Na ma yawanci ba su kona binne shi suke yi ya daga nan suna sa wani abu da ake kira methane ko wani irin iska wanda ke taimakawa su dafa abinci da shi. Mm. Bai kamata ana kona kamar kona abubuwa ko ina ba shi da amfani domin waɗannan suke ka illar da ke samun mu duk a kasashen mahajiya wuri duk ya kura kamar wani lokaci in ka je waɗansu wurare waɗansu garuruwa da barece ya yi zaga kura ko ina da hayaki ko kowa na gashe-gashe da kone-kone haka ba shi da amfani. To kaya fa me za ka ce game da irin sutura da ake sakawa na zafi? Wasu kayan sai kaga an ce na sanyi ne amma kuma sai kaga yana illata kamar yana illata yara. Eto eh kamar yara musamman kayan da za a sawa kamar na auduga waɗanda aka yi su da auduga sun fi amfani mm. kuma kada a sa su kamar waɗanda suke ba su da nauyi sosai ba ya kamata a tabbatar yaron yana shan ruwa yadda ya kamata mm-hmm. domin yadda suke da domin zafi domin allura yana shan ruwan da ya kamata ko yana ci abubuwan da ya kamata mm. eh da haka ba to to ko da ma ciwo kan za zo Allah zai kawo sauki eh amma dole a lura musamman ruwa da suke sha da abubuwan da suke sha a tabbata yana da tsafta kuma abubuwan da suke duk allon lura wani lokaci da kamata a bar yaro da tsakan rana yana ta guje-guje ya kamata su samu ko inuwa ko zauna a wani inda domin kin san jikin yaro yana zafin shi na karu da sauri haka wani lokaci a nashi bangaren dr lawan musa tahir kwararren likitan yara da ke asibitin nizamiye a abuja yana cewa Dumamar yanayi zai kawo ta'azzarar cututtuka da dama. Misali a ɓangaren ƙasashenmu za a samu ƙarin cututtuka irin su sankarau da kyanda da su zazzabin cizon sauro. Saboda sauro yana son idan lokaci ya yi zafi lokacin da yake samun walwala kenan. Kuma lokacin ne mutane ba sa iya rufa sosai saboda haka zai samu damar cizon su. To kuma banda karuwar cutar dumamin yanayin yana iya kawo ƙarancin ruwa da za a samu karancin abinci sai zama an samu tamowa wanda ta fi shafar yara da kuma duk matsalolin da ke tattare da tamowa ko kuma a samu ruwa ya yawa yadda za a samu ambaliya ambaliyan nan kuma za ta kawo matsaloli da dama na ɗaya yaɗa cututtuka waɗanda suke da alaƙa da ambaliya kamar amai da gudawa zai iya lalata asibitoci da wuraren da ake ba da magani sannan zai iya sa mutane su rasa gonakinsu da mahallansu sai a samu a tamuwar a nan ita ma saboda karancin abincin ya ta shiga cikin al'umma wanda yara su suka fi samun matsala akan wannan sannan kuma kasancewar mutane sun rasa muhamlansu sai kasance an kai su inda zai kasance wurin cunkoso sannan cunkoson nan kuma ya kawo yaduwar wasu cututtuka to har kullum likitoci da malaman asibiti sukan yi kokari wurin jawo hankalin mutane a faɗakar da su irin matsaloli idan sun taso da matakan da ya kamata ɗauka cututtukan da za su iya yaɗuwa dinnan da zafi da dama daga cikinsu ana yin allurar rigakafin su misali sankarau ana allurar rigakafin shi kyanda da sauransu saboda haka waɗanda ya cancanta a yi musu allurar nan ya kamata a yi musu allurar rigakafin nan sannan tsafta ta abinci da abin sha da kuma abubuwan da ake ma'amala da su ta wajen abinci irin su farantai su tukwane cokula da sauransu da kuma wa uba wanke hannun nan da kullum ake magana yadda yake kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma da dama daga cikin kwayoyin cutar nan sukan samu yaduwa sosai a lokacin zafi saboda haka idan aka yi kokarin tsaftan nan za a samu saukin wannan matsala shi kan shi zafin yakan iya zama illa idan ba a manta ba a wajen 1987 an taɓa yin wani zafi wanda har wani ɓangaren ƙasar nan ta kai ga a lokacin azumi ne mutane suna faduwa suna mutuwa saboda tsananin zafin nan saboda ka zafin nan yana iya kawo matsaloli sosai sai kuma ta magana zuwa jawo hankalin waɗanda suke da hurumin abin masu mulki wanda za su iya magana kuma su kawo canji a al'amura saboda maganar ɗumamar yanayi abu ne da ya shafi ƙasa da ƙasa wanda idan ba an yi maganin shi ba zai zama matsala amma an haɗo matakan da ya kamata insha Allah za a samu saukin abu. Zan da likitoci masu kulawa Muna fata idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Allah ya kare mu ya kare 'ya'yayenmu ya kare mu da lafiya. A nan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon. A kasance da mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin likitoci da kuka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham, ni ce Aisha Tusle, mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. To ba da gaida Aisha Sule. Yanzu kuma ga wasu saƙonni da kuma sauraro kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Okashi Abdulsalam Koko, jihar Kebbi, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muri Amurka. Ya ce to gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduji da fatar za a yi taka tsantsan wurin dokar hana almajiranci a jihar ta Kano. Kada a tai wurin gyara gira a rasa ido. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Muhammad da mai kaset Cross Kawa a Maiduguri da ke jihar Borno. Ya ce salam via Hausa. Ya ce ku bani dama in ba da shawara ga tsohon sakataren jam'iyyar APC wato Buba Galadima Na kalli bidiyon hirarsa a shafin EW Hausa Facebook na kuma yadda ya yi jawabi akan yadda 'yan sanda suka yi masa dirar mikiya akan bashin da wani banki ke binsa. To ni dai shawara ta ga Buba Galadima ita ce ya kamata ya yadda kwallon mangoro ya huta da kuda ma'ana ya gaggauta mayar musu da kuɗinsu domin kaucewa wulakancin jami'an tsaro idan kunne ya ji to gangar jiki ya tsira sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga na mairo umar makera da yahaya dano azare suka ce baki ɗaya. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suka ce al'ummar kasar italiya muna taya ku da addu'ar allah ya kawo muku ƙarshen wannan muguwar cuta ta coronavirus mai saurin kisa da ta addabi kasar ku sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga aishatu matar bafa haruna bajoga da salamatu haruna da ba suka ce baki ɗaya. muna goyon bayan manufar matar shugaba muhammadu buhari na san ganin an yaƙi cututtuka masu yaduwa a cikin al'umma sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga kabiru jarge karaye da ke jihar sokoto ya ce assalamu alaikum biya hausa sashen hausa na murya amurka ya ce ya kamata a baiwa rundunar 'yan sandan najeriya bindigogi na zamani kamar yadda babban sifetan 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya bukata don su samu yin ayyukansu yadda ya kamata sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga dr injiniyar mai gero makeri kwantagora jihar naija ya ce salam biyar hausa ya ce idan ba a bar zubar da jinin bayan allah ba a doron ƙasa to cutar coronavirus farawa ne sai wata ta fito wadda ta fita zama bala'i Allah ya sawar. To ba da wannan ne kuma muka zo shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Jami'an kiwon lafiya a faɗin duniya na mai da hankali wajen nazarin matakan da za a ɗauka don dakile yaduwar cutar coronavirus da ta kama akalla mutane 82,000 a sama da kasashe 40 tun bayan lokacin da cutar ta bulla a china a ƙarshen watan disamban bara. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya tunanin ba za a iya kaucewa yaduwar annobar cutar coronavirus ba a Amurka, cutar da ta kama sama da mutane dubu tamanin a akalla kasashe bakwai amma ya bayyana kwarin gwiwar cewa a shirye gwamnatinsa take don daukar matakan da suka dace. Shugaba Trump a lokacin da yake magana da manema labarai a fadar White House ya kara da cewa haɗarin kamuwa da cutar ga Amurkawa bai da yawa sosai. A karan farko, ƙasar Kenya ta amince da ziyarar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman game da kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba da ake yi a ƙasar. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a je mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma julie gresham da ta shirya kuma ta gabatar sai kuma injiniyanmu na wannan lokaci da ake kiran shi mr justin baba ya ko kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai wani lokaci amma sai a dakaci shirin yau da gobe.